النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ‘yan uwana da muke tare da ku ta wannan kafa mai albarka wato gidan tibin alwisal na hausa ina mana fatan dukkan alkhairin duniya da lahira kuma ina fatan allah ya rayar da mu kan abin da yake so ya kuma yarda da shi ya kashe mu akan haka lallai in ba a manta ba cikin darussanmu na baya muna yin jerin darussa ne kan falalan uwayen muminai matan ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma mun ambaci guda bakwai daga cikin falalansu gaba ɗayansu wadda suka yi tarayya a cikinsu kamar yadda kuma daga baya insha Allah za mu ambaci wato wasu falalolin da sashi yake banta da shi ga sashi mu ce yana daga cikin falalan Khadija kaza yana daga cikin falalan Khadija kaza daya biyu uku hudu haka yana daga cikin falalan Aisha kaza daya biyu uku wannan zai zo daga baya amma dai cikin abin da muke yi yanzu muna bayani ne kan wato falalan da ya game matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu mun ambata cewa dukkansu falalansu na farko kasancewansu uwayen muminai mun yi kuma faffaɗan bayani kan me ake nufi da uwayen muminai da cewa hakan dai kasancewansu uwayen muminai na hukunta a girmama su a darajanta su a ba su matsayinsu da Allah ya ba su amma ɗaukaka su da girmama su kamar yadda ake ɗaukaka da girmama iyaye uwa uwa kuwa mun san haƙƙinta a shari'a mun san girman haƙƙinta a shari'a musulunci ya umarce mu da cewa a wa iyaye wabil ne ihsana dangane da ita kuma uwa annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi da mahaifina da mahaifiyata wane ne ya fi cancanta na fi kyautata masa sai annabi sallallahu ya ce mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka sa'an nan mahaifinka to dai kasancewar su uwayen muminai yana hukunta a girmama su a darajanta su a ƙudurta girmansu da ɗaukakansu da matsayinsu da Allah ya ba su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani mun yi bayanin cewa su waɗannan matan lokacin da aka ba su zaɓin duniya da lahira da kuma duniya ta gefe guda da lahira tare da son Allah da kuma son manzansa sallallahu alaihi wasallam sai suka zaɓi Allah da manzonsa da gidan lahira suka yi watsi da duniya da ƙawanta wannan kuma yana nuna cikan hankalinsu da hangen nesansu da neman abin da zai amfanar da su na dindindin ba ɗan amfani da zai gushe ba sa'an nan mun bayyana cewa yana daga cikin falalan waɗannan matan kasancewansu matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a lahira kamar yadda suka kasance matansa a duniya har ma muka ambata cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wani aure su bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a kiyama kuma wannan yana ƙara fito da ma'anan kasancewar su uwayen mumine wato kamar yadda haramun ne mutum ya auri matarsa mamansa mahaifiyarsa to haka kuma haramun ne mutum sahabi a zamanin manzon Allah sallallahu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun bayyana a matsayin na hudu kenan cewa waɗannan matan gaba ɗayansu suna cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya umurce su da wasu umurni da dama ya kuma hane su da wasu hani da nufin in sun aikata waɗannan abubuwan da ma duk wadda ke cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma sauran musulmai idan har mutum ya bi waɗannan umarnin ya hannu da waɗannan hani. to Allah zai tsarkake shi gabarin dauda inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tathira waɗannan umurce umurcen da suka zo kafin wannan cewa wa aqimna salata wa atina zakata ana neman kowane musulmi ya sallah ya zakka kuma zakka na tsarkake dukiya sallah na tsarkake rai wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulahu biyya wa Allah da manzansa yana ƙara wa mutum tsarki yana kawar masa da daudan shirka dauɗan taurin kai da sauransu takaice dai Allah ya umarni da umarni da yawa ya yi kuma hani da abubuwa da yawa domin liyuzhiba anhum arrijisa ahlul baiti wa yutahhirahum tathira wannan kuma shi ma ya gabata na biyar daga cikin falalansu lallai Allah ya sanya su waɗannan matan ba kamar sauran mata suke ba suna sama da su da sharaɗi kuma Allah ya sa sun cika sharaɗin shine takawan Allah dukansu mutane ne masu in annabi su sallama ya yi umarni su zartar in kuma ya hani su hannu wanda shine kuma takawa lastun daga ahadin minan nisa ini takaitun wa qad taqain fa'ulima bidhalika manzilatuhunna da suka ji tsoron Allah ɗin sai aka san matsayinsu me matsayinsu suna sama da sauran mata ba daidai suke da su ba ba daidai suke da su ba yana cikin kuma falalansu kamar yadda ya gabata falala na shida allai su ɗin nan ladansu idan suka aikata managarcin aiki ko suka yi biyayya wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn Allah yakan ba su ladansu sau biyu ninkin abin da zai ba wa watansu wacce ba ta cikinsu wacce ba ahlul baiti ba wacce ba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ba matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ba wannan ma keɓancacciya ce da Allah ya keɓe matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran mata na bakwai kamar yadda ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya tunatar da su da wani abin da a su kadai a cikin mata na wancan zamanin ya faru shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi yake sauka masa yake kuma karanta wahayin a cikin ɗakunansu da kuma hikimomin da Allah yake bashi a cikin ɗakunansu yake karanta musu Allah ya ce su tuna abinda ake karantawa a ɗakinsu na ayoyin Allah alƙur'ani kenan da kuma hikima sirrace-sirrace da ma'anonin alƙur'ani ko kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma an karanta shi a cikin ɗakin nasu ɗin kamar yadda dai malaman tafsiri suke ambatawa to kaga saukan wahayi a ɗakin wata mace wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru ne a ɗakunan su kamar yadda na ambata cewa aisha kam radiyallahu anha daga cikinsu wahayin ma ya sauka masa alhalin yana cikin mayafinta ba wai kawai cikin ɗakinta ba a cikin ɗakinta tana tare da shi shi da ita a cikin mayafi guda sai wahayi ya sauka masa daga allah subhanahu wa ta'ala falala na takwas wadda shi za mu yi bayani a cikin wannan darasin kuma da shi za mu rufe ambaton falalan da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tarayya a cikinsu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a cikin suratul ahzabi da muke ta ɗaukan darussa daga cikinta cewa a yi salati wa ma'aiki a yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masa kuma sallama sahabbai Allah ya ƙara musu yarda sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin sallah mun san yadda muke maka sallama saboda ka koyar da mu in muka zo muna yin tahiya a cikin sallah mu ce assalamu alaika ayyuhan nabiyu assalamu alaika cikin ayar kuma Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiyyi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أن يؤمرني دا أبو دابيو umarni da sallama. سلمة أن يؤمرني دا صلاتي ya suka ce mun san yadda muke maka sallama in mun zo yi a cikin sallah amma ba mu sanya za maka salati ba ka karantar da mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya karantar da su yaya za a yi masa salati idan mutum ya tara hadisan gu guda ya nazarce su zai ga wasu lafuzan su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad kenan za mu samu akwai wasu da suke wannan nau'i din cewa ya Allah ka ƙara salati wa annabi Muhammad da iyalan muhammad kamar yadda kuma kai salati wa annabi ibrahim da iyalan annabi ibrahim lallai kai abun godiya ne lallai kai wato mai girma ne da ɗaukaka da kuma azama wannan kenan yayin da a cikin lafuza ɗin za ga ya zo daga abu humaid as-sa'idi Allah ƙara masa yarda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka masa wannan tambayan qalu ya kai kaifa nusalli alaik qal ƙulu allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahima wabarik ala muhammadin wa azwajihi wa zurriya kama baraka ta ala'a ibrahim innaka inna ka hamidu yana da cikin sayul bukari da lamba na da dari uku cikin sayul musulmin kuma dari da bakwai. wanan lafazi din ya ƙara bayanin me ake nufi da daya lafazen. اللهم salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما kuma na bayyana cewa su dinnan sun kasance daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu wanda hakan ma ɗaya ne daga cikin fiskokin falalan su ɗaya ne daga cikin fiskokin falalan waɗannan bayan Allah din matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kasancewansu daga cikin iyalansa salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad to kaga wannan riwayar sai take ƙara mana bayanin su wane ne kan iyalansa ɗin nan su wane ne zurriyatuhu wa azwajuhu azwajuhu wa zurriyatuhu kaga wannan lafazin hadisin ya ba da wannan fa'idar ya ƙara fito da wane ne iyalansa duk da cewa in muka duba sauran nasoshi kuma za mu ga abun ma bai takaita iyalan adabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita kan matayensa da kuma zurriyarsa ɗazu na yi bayanin me ake nufi da zuriyarsa ba kawai 'ya'yansa da suka fito daga bayansa har 'ya'yan jikokinsa da 'ya'yan jikokin jikokin har karshen duniya matukar mutum ya fito daga zuriyarsa matukar kuma yana kan turba yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aiki da Alƙur'ani bai karkace ba ya shiga cikin salatin nan haka kuma wasu hadisan sun nuna ai ƙabilan sa gaba ɗaya ko tsatso na abdulmuttalib kakansa duk wanda ya fito daga wannan tsatso abdulmuttalib cikin 'ya'yansa akwai abbas shi ma kuma da ƙarshe zama akwai alu abbas jama'a ce guda ta fito ta wannan wajen cikin abinadinsa akwai su hamza shi kakan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutane da yawa su safiya din nan da muka ambata ɗazu ammarsa to yar uwar so duk wanda ya fito daga wannan tsatson matukar musulmi ne ko musulma sun shiga cikin iyalansa kuma in an yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wancan lafazin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad waɗancan hadisan sun nuna har da su ake nufi to kaga wannan saboda ya ƙara fito maka da abin fili sai ya bayyana cewa a zuwa jihi wa zurriyyati in ka duba lafazin ayan da ta yi umarni inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi saboda darajar annabi da matsayinsa a wajen Allah da kuma matsayinsa a cikin mala'iku Allah da mala'ikunsa sun kasance suna yin salati wa manzonsa wa wannan annabin shi yasa in ka tashi fassara Allahumma salli ala Muhammad ka iya fassara shida, ya Allah kai ƙarin salati saboda mun san asalin abin dama Allah ya bayyana mana cewa yana masa salati to yanzu ni abin da nake nema in nace Allahumma salli ya Allah kai ƙarin salati nake nema saboda dama Allah yana yin wannan din wa manzansa kuma mala'ikunsa ma suna neman Allah ya ƙara wato yaba masa fil mala'il ala domin as-salatu malamai suna cewa shine sana'ullahi alal musalla alaihi fil il'ala ala wanda ake masa salati din ake neman Allah ya masa salatin shine ana neman Allah ya ƙara yabonsa cikin halittu da suke sama cikin mala'iku ya ƙara yaba masa a cikin su ya ƙara darajanta tashi ya ƙara ɗaukaka shi ya ƙara fito da fallansa da darajansa a wajen su to shine abin da muke neman Allah ya ƙari wa annabi sallallahu alaihi wasallam nace idan ka duba lafazin ayan za ga cewa Allahumma inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi kuma sa salati kaga shi ɗaya ake nufi a ayan alaihi zamiri din yana magana ne a kansa amma da sahabbai suka nemi yayi bayanin ya salatin yake shine sai karantar da su a kowane lafazi wancan lafazin akwai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad a wannan lafazin kuma Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid kuma lafazi ne da yazo wajen Bukhari da Muslim menene falalan iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga abinda na ambata falalan su anan shine kasancewansu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarnin a yi salati wa manzonsa shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni mu yi salatin da ya shigar da iyalansa matayensa da kuma zurriyansa gaba ɗaya don haka suna cikin bayan da ko yaushe musulmi ya sani ko bai sani ba ya so ko bai so ba in dai zai yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa sun shiga wato har wadda yake nuna baya tare da wannan ko waccan cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda dazu nace bata ne kuma taɓewa ne kamar mutumin da na hakaito cewa dangane da Aisha radiyallahu anha mai suna Yasirul Habib ko yaushe rantsewa yake yi cewa a lokacin da yake magana ya tabbata ya rantse aisha tana cikin wuta bayan nasoshi da muka ambata a baya da suke nuna matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a aljanna kai tun kafin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta yayi mafarkinta akan wani tufa qit'atu harir sarqatu harir sau biyu sau uku cewa an kawo masa ita ana cewa wannan matarka ce kuma mafarkin annabawa kamar yadda zai zo gaskiya ne mafarkin annabawa wahayi ne ba sa yin abin da ake kiransa abghasu ahlam yayi yaye yayen mafarki kwakwalwanka ta kwakwaso maka wasu abubuwan da ba su da hakika wasu abubuwa daga shaidan Allah ya nesantar da annabawa daga shaidanu ba sa su balle su sa musu irin waɗannan sauran mutane cikin mafarkansu akwai wasu abubuwan da daga Allah ne akwai wasu kuma daga shaidan ne akwai wasu abubuwan kuma da wani abu ne da yake ran mutum sai mafarkinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake cewa mafarki kashi uku ne to amma shi annabi cikin mafarkinsa babu mafarkin bangaren shaidan yake cewa wannan abin matukar daga Allah ya zo wannan mafarkin Aisha din to zai zartar da shi kuma ita wannan matar da ya gani ita ne Allah hukunta ya aure ta hadisin a riwayar tirmizi ya bayyana cewa ga ta nan ko matar ka ce aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to amma sai ka samu irin waccar batan mutum yana ta zaginta yana cin mutuncin aisha yana cewa yar wuta ce yana to kaga eh, waɗannan bayanan da cewa mutum matukar zai yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi kuma iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ko bai so ba ya yi salati wa aisha da khadija da sauran matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu matukar zai kira lafazin al sai dai in a gudu wa lafazin al allah shiryar da mu allah ƙara fahimtar da mu wannan dangane da wato falalan matayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu kenan wato falaloli da ya game su wata bata keɓanta da wani akan wata ba dukansu sun yi tarayya cikin waɗannan abubuwan da na ambata guda takwas da fatan Allah ya sanya mu daga cikin bayansa da yake ya siffanta su cikin ƙur'ani cewa su ne wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ka رؤوف رحيم waɗanda suka zo bayan muhajirun suka zo bayan ansar bayan su ɗin da kaɗan ɗan lokaci kaɗan ko kuma dogon lokaci lafazin waɗanda suka zo bayansu bayan ya yi maganan muhajiru da suka yi hijira da kuma wadda suka taimaka musu bayan sun hijira sai ce to da wadda suka zo bayansu su ba hijiran suka yi ba su kuma ba sa cikin ansar sauran mutane ne da suka zo bayansu da kaɗan ko da dogon lokaci tabi'ai ne ko tabi'u tabi'ina ba su ma rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma irin mutanen da suka yi zuwa tun daga wancan lokacin har ƙarshen duniya to su ma waɗannan suna da abin da ake kiransa fai'u idan aka je aka yi yaƙi na musulunci ba a samu aka yi yaƙin ba sai makiya suka gudu suka bar dukiyansu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana cewa dukiya ne da za a ba da ita ko sashinta wa muhajirun sashinta wa ansar sashinta kuma za a bayar da ita ga waɗanda suka zo bayansu su suke cewa ya Allah rabbana gafir lana ya Allah ka gafarta mana mu da yan uwanmu da suka rigaye mu da imani kuma ya Allah kada ka sanya gillu da hikidu da hassada da ƙiyayya ga duk wanda ya riga mu ko yake tare da mu cikin imani wala ta taj'al fi qulubina ghillan lillazi na amanu waɗancan magabatanmu ne a yau ma kuma muna da 'yan uwa da muka yi tarayya da su cikin imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littattafan Allah ya Allah mumini kar ka sa hasada da kyashi da kyaman wani alkhairi ya fuskance shi a zuciyarmu ya Allah ka cire wannan abin a zuciyarmu dangane da kowane mumini to su ma mutanen da suke da irin wannan sifar Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa idan aka samu fai'u sun cancanci su samu kaso shi yasa malamai sun ce duk wadda ke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baya cikin bayin Allah da ko duk wadda ya ji wato wani kyashi da kyama da hassada da gillu da kiyayya wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan baya cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba su fai'u muna roƙon Allah ya tsarkake zuciyarmu ya zama ba abin da muke ƙudurcewa da aikatawa a cikin zuciyar namu sai abin da Allah yake so ya yarda da shi dangane da sahabbansa dangane da uwayen mumini haka kuma muna roƙonsa ya kiyaye harshenmu ya kiyaye harshenmu gabarin faɗan kalma ko lafazin da bai dace da matsayinsu ba ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kiyaye mu wannan shine wato ƙarshen wannan darasin namu a darasi na gaba insha Allahu za mu shiga bayani kan wato falalolin da Khadija take da su za mu shiga bayani cikin falalolin Khadija a matsayinta na wato mata ta farko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar farko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda kuma ta taimaki addinin Allah ta taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukiyanta da kuma ranta iya iyawarta har rayuwanta kuma Allah ya sa dukan 'ya'yansa suka zama daga gare ta da dai duk abin da za mu ji na abubuwan da Allah ya keɓance ta da su koma bayan sauran matan kenan da kuma abubuwan da Allah ya bata na falala ko da ba su shiga babin khasa'is ba sa'an nan sai kuma mu ci gaba da ɗaukan matan ɗaya bayan ɗaya ɗauki kamar mata bakwai daga cikinsu mu ambaci wannan da fatan allah mana jagora allah kuma ya karbi dukkan ayyukanmu ya kyautata ƙarshenmu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu